من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى ta'ala cikin ladafinsa يا ƙara tara mu a wannan masallaci na wasu faruk don mu ci gaba da karanta littafin kaifa amalahum sallallahu alaihi wa sallam an baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amalance su a yau muna darasi na bakwai a wannan littafi a wannan rana ta sha bakwai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina ranar ta yi daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya muna nan inda wato babin da malam yi maganar cewa babu jawani bulibtida ibin nabi sallallahu alaihi wasallam bangarori da za a yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto jagora a ciki ya yi magana a akan kyawawan ya yi magana a kan hakuri da yafiya malam yi magana a kan kunya a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi koyi da shi a ciki ya yi magana a kan jin ƙai. da tausayawa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan tawali'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan jarantaka da sadaukantaka a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malam yayi magana akan kyauta da baiwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoron Allah da kuma wato wato tsoron Allah subhanahu wataala sannan ya yi magana a kan yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya zama abun koyi wajen wato gujewa duniya da kuma ɗauke kai daga abubuwan da ake samu a cikinta a inda ake gaya mun kamar za mu tashi ne kudwatun fi sabati ma da ne wa da lahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne fi sabati a wajen wato tabbatuwa akan alkawar akan abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi mali yaqini bi wa'dillah tabbatar da yake kuma yana da yaqini cewa abinda Allah ya mar alkawari wannan zai tabbata malam yake rawal bukhari rawal bukhari wa muslim da imam muslim sun ruwaito ana bi ishaq daga abu ishaq anil bara daga bara ibn azib radiyallahu anhu qala yake qala lahu rajulun wani mutum ya ya ce wa bara ibn azib yace ya aba umara ya baban umara lakanin lakabin wato albara ibn azib wallaitun yawm hunain rubaina yana mamaki yace yanzu kuka gudu ranar da ake yakin hunain yakin hunain shine yaki da aka yi bayan an bude makka bayan an bude makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ji an samu labarin saqif da hawazin za su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farmaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a same su to a lokacin musulmi suna ganin cewa suna iya fita yaƙi mutum ɗari uku su yi galaba mutum dubu ɗaya su yi galaba ta yanzu kuma sun fi mutum dubu goma har suke cewa wannan dai ba wanda ya fi ci nasara a kanmu a kan yawa ga yawa ga kuma abin da dama mu muke da shi a baya to saboda haka sun tafi da ƙarfin gwiwar cewa a lokacin kawai babu mayan da ra'ayi sun ci nasara sun gama a lokacin suka tafi hunain su sai zamanto kamar yadda shi albara zai ba mu labari sai zamanto waɗansu sai suka yi gaba sai suka yi gaba to kuma a cikin wabi ne manufa fakwari ne akwai duwatsu sama da kasa to su kuma hawazin sun zamanto sun shiga waɗannan tsakiyar duwatsun inda ake da kogo-kogo sun zuba wato maharbansu sai zamanto sai suka yi waɗanda suka fara shigowa sai suka yi musu ruwan kibiya to shi ne yake cewa sai wanda aka ruwan kibiya nan sai suka gudu to shi ne wannan mutumin yake tambayar yace wallaitum yawm hunayin mun fa yana mamaki yanzu sai kuka gudu ranar da aka yi yakin hunayin kala sai albara yake cewa da shi la wallahi na rantse maka da Allah ma wallahi rasu ma wannan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da baya ba bai juya ba bai gudu ba walakin walla sara'anin nasi amma waɗanda suka zamanto 'yan farko-farko waɗanda suka zamanto 'yan sati waɗanda suka zamanto su ne a gaba su ne suka gudu saboda an yi musu ruwan kibiya suna buƙatar su dawo baya falakiyahun hawazinu bin nabli sai zamanto ƙabilar hawazin sai zamanto suka yi musu ruwan kibiyoyi kamar yadda nake cewa kogo-kogo suka shiga sun shigo wadin ba su gama sanin me yake faruwa ba sanin tun da daddare su hawazin sun riga sun shirya ba ya kai musu ruwan kibiya to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu ala baghlatihi albayda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadarinsa man ba alfadari wanda alfadarin nan nasa fari ne wanda ake cewa duldul wa abu sufyan ibn al-harith abu sufyan ibn al-harith abu sufiyan ibn al-harith abu sufiyan ibn al-harith dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al-harith ibn abdul muttalib gani ba abu sufiyan ibn harba abu sufiyan ibn harba ba muawiya kenan wannan amma abu sufiyan ibn al-harith ibn al-harith al-harith kuma dan abdul muttalib saboda kaga abu sufiyan me alakar sa da wannan alakar sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan babbanni ne an gane an gane kuma gani wannan shi alhari babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kuma dan babban sai saboda haka kaga dan wa da dan kani wannan alhari sun ah, ya ce shi ne kusan kamar babba a cikin yayan Abdulmuttalib din akhirun bil jami'a shi Abu Sufyan ibn al-Harith yana rike yana rike wato da da linzamin alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wani ba shi yake jagorai ka gan kana rike da alfadari ka ga baka gudu ba kana da kai aka shiga da kai aka komai da kai wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana kirari yana fadar cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib wani ba yana kirari yana cewa anan nabiyyu la kadhib ni ne annabin ni ne annabin nan la kadib ba kuma ƙarya ba ne annabnu abdul muttalib ni ne ɗan abdul muttalib wannan ɗaya daga kirari ne sai ba za ka ji shi kamar tajir anan nabiyu la kadib annabnu abdul muttalib wannan kirari ne kamar yadda kuma yawanci yake faɗa yawanci sahabbai da gaba ɗaya za a tafi yaƙi sai da kirari shi za har yanzu waɗanda za ga cewa suna harkar tauri da waɗansu abubuwan suna da kirari amma ya zama to mutum ba shi da kirani ba abin da zai zama to ya motsa ya motsa shi ya sa Ali na Abi Talib ka ka duba a can baya da muka karanta a yakin da a yakin Khaybar aga yi haka yake bada anan ladhi sammatni ummi haybara alayhi rabatin karihi manbara wa fihi mu bil kayl kayl sindar wannan fa kirarin sa kenan shi ma marhab ya yi kirarin sa قد علم الخيبر أني مرحب شاك استلاهي بطل المرحب wannan kirarin yanzu kusan sabai suna da shi mutum yana da kirarin da ake mar wannan kirarin zai iya tafiya ya za nake cewa a lokacin da muka yi karatun wancan nan nake cewa yanzu ba mu da kirarin wanda yake nuna cewa mu dama ba jarumai ba ne saboda mutum me za ka faɗa mar ma ka ji ka ka ziga shi ya zama fita amma ka duba yan tauli da waɗansu suna da kirarin su in aka yi mar wannan kirarin ko yana zaune ko kun hana shi zaka ga yana ya fara karkarwa bai ba wai abin da ya sha bane a kirarin to shi kirari na da wannan tasirin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar anan nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib wannan yana da ma'ana guda biyu bayan kirari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sannan kuma yana nuna maka jarintakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kamata ya yi komanda ya zamanto an boye shi to amma yana cewa ku taho ni din nan fa gani wanda yake tunanin wani abu gani nan kaga abinda bara ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai juya da baya ba saboda jarintakarsa da wanda bai ba da baya ba bai gudu ba wanda saboda yana da yaqini Allah zai ba shi nasara bai ba da nasara saboda haka shi yasa yake wannan kin da a ce kana tunanin akwai wani abu da zai faru za ka cewa an kare shugaba an kare jagora komanda yadda ba zai zamanto a zomar ba to amma yana da yaƙini alƙawarin Allah nan bai tabbata saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku taho ku taho gani nan ku taho ku taho gani nan to shine albara ibn azib yake fara manufa wajen tabbata bai gudu ba saboda ya san alƙawarin Allah gaske ne kuma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya wa qudwatun fi sabri ala an-nas to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne shi fi sabri wajen juriya wajen juriya a can alhil ya yi magana magana alhil haƙuri da abin nan nan kuma juriya a sabr alal nas zai jure da abin da mutane za su yi masa wal afu alal musi kuma zai afuwa ga wanda ya zama ya muna namar ya muna namar to wa jaa wasu fi tawrati ya ba cikin at-taura da ake sifanta annabin da zai zo ƙarshen zamani to shine ake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce laysa bi fadlin ba ne wato ba mai kaushin hali bane ko in ka ce bi fadlin ka ce mar ka ce mar mai wato ba masifaffe bane wala galibin ba mai kaushin ba mai kaushin hali bane saboda tun zai zama tuwa mai kaushin hali ba masifaffe ba mutum zai zama mai masifaffe kuma ba ba ba mai kaushin hali ba ne waɗannan abubuwan to misali fam shi ne misali in za ka faɗa da kalma hausa guda ɗaya sai ka ce masifafe su wala abin nan wala galibin ba mai kaushin hali ba ne wala sahabin bil aswafi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai hayaniya a kasuwa ba ne ta kasuwa ɗabi'ar ta ana hayaniya don da an kasuwa ne shi ana hayaniya a kasuwa wani ɗabi'a ce ta kasuwa tafiya ce ta kasuwa hankali ma za ga mutumin da kake tunanin baya hanya ba in ka je kasuwa ka je ka canza shi a rumfa sai kai mamai idan ma wani yana yin kaza yana yin kaza to hayaniya ɗaya daga cikin abubuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya hayaniya baya hayaniya a kasuwa wala yadfa'u sayyi'ata sayyi'a sannan idan kai mar mummuna ba zai rama da mummuna ba idan kai mar kai mar ka muna namar ba zai maka sakayya da mummuna ba wannan shine abin da ake faɗa saboda a ƙa'ida yawanci mutane ɗabi'ance muna son mu abin da aka yi ko da za mu san ya ce ko sun aka yi maka kai ma kai kama mu su sallallahu alaihi sallam khilaful aula ne da shi a wajensa idan ya zama to an muna na wa mutum an mare shi ko wani abu makamacin haka to man zala su alaihi wasallam bari bari bari yi wa mutum irin wannan ba saboda haƙƙinsa khilaful aula ne barinsa shi ya fi ba haka ya dace da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarafa to tunda khilafun aula ne manzo Allah baya yi in dai kai mar abin da yake ba daidai ba shi kuma zai sakanta maka da abin da yake kyakkyawa dan misali muka duba can baya da mun karanta wannan balalawan kauyen da yago yayi da ɗaya ruwayar malam ya kawo da ya ce mar kaban daga cikin bayan ya fuzge shi ya ja mayafinsa ya yi marshata a wuyansa ya ce ban daga cikin dukiyar da Allah ya dora ka a kai ai ba dukiyar babanka ba ce ba dukiyar babarka ba ne to kaga wannan muna nawa ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce da bai iya kaza ba a kyale shi to wannan khilaful aula ne manzo Allah sallallahu alaihi dan wannan abun ba zai sa ya fasa ba sai ce a bashi sannan ya aka bashi to wannan shine abin da ake nufi da khilaful aula duk da ba wai sharadi bane mutum ya zamanto an muna nawar bai muna nawar idan ya zamanto muna nawar ya zamanto ba saban Allah bane a saban Allah Ko saboda waje za mu sayi ati sayi ati ne kuma ina kamtun fa bo bi mithli ma waqimtum duk waɗannan mutum yana da hujja amma idan mutum ya bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ya ci masa sauki sai zamanto ya tafi walakin ya afu yana yin afu al'afu shine ya tewa wasafku sabu kuma mantawa kan da ka yi ya fi abu manta mantawa to wanda Allah sallallahu alaihi wasallam manta zai ya fi kuma zai manta an gani bai mantuwar ta fi wahala za ka iya yajiya amma duk randa wani abin da za ka ji kawai abin da ya motsa ba ya motsa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya afu yana yin afuwa kuma wa ya fahu sannan ya zamanto ya shafe saboda asafu ma na shafewa kamar shafe abu ya zamanto babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biya sa kenan saboda haka shi abin koyi ne shi a wajen wannan juriya da yin afuwa ga wanda ya zama ya nuna na mata nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin haka tuna cewa waɗanda suka cutar da shi a Makka bayan nan waɗansu suka suka musulunta bayan nan waɗansu suka zo aka zo aka kakka masu ko waɗansu ma misali kafin su musulunta din aka zo aka nemi yayi musu wani abin alkhairi yayi musu kafin su musulunta irin su ikrima ko waɗansu misali makamantansu wannan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake kuma ka dau Khalid ibn al-Walid abin da yi a uhud kafin wato yadda aka yi wanda shi ne dalilin da ya janyo har aka yi wa manzan allah su bayan sallan aka ji mar ciwo a goshinsa har kuma aka cire mar haƙorinsa wato ɗaya daga cikin haƙorinsa amma kamar khalid ibn walid bai komai ba bal aka yi mar ba shi ma taki saifullahi wato takobin allah zararren takobin allah almaslu saboda haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana mantawa amma wannan zai zama mutum in yayi ya yafe ya samu daraja in ya ƙara bayan yafewar ya zamanto ya yi safo ya yi afu manufa afu ya yi afuwa manufa wannan abin ba na rikonka da shi shi to ba wannan ba kama manta an taɓa yi kaga wani yana da wahala ba kowa ne yake da shi shi yasa abin yi da yake kiransa azumin umur wani ba wato ƙarshen al'amari yadda ka ba ta bayan yana zalika min azumin umur ya zamanto kai kafu zama zamanto babban al'amari ne to manzo Allah sallallahu alaihi ya duk yayi waɗannan abubuwa yasa da yazo makka yake cewa ma tabunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tunanin zan yi muku ko nan makka abinda kuka yi muku a lokacin ba su musulunta ba a lokacin ba su musulunta ba bayan buɗe makka suka ce akun karim maunin akhin karim dan uwa mai girma mai daraja dan dan uwa mai girma mai daraja yake ina mun fa antum tulaka ku dabi shikenan antum tulaka wannan zaga tufa ce ta annaba annabi Yusuf haka yayi wa ƴan uwansa duk abin da suka yi din nan kuma da wasu yana ba harfa kusan lokacin da suka zo wajensa ba su ne masu suke cimar bayan an kama dan uwansa an yi wannan annabi Yusuf ya yayi wannan shirin yace suka cimar in ya yasrik maqad saraka akul lau shekara wajen wajen 20 ana magana guda daya an yayi ba mun mamaki dan uwansa ma farawo ba sarra har yusuf fi nafsi wa lam yubdi halau ko bayan an gama wannan gaba daya sun zo Ka ji a ah, dama kai yusuf din da da kai muke sai wannan abin ya ce ana yusuf wa haɗa ga kuma ɗan wannan Allah ya mana abin ta ce to wallahi abin da muka yi kuskure ne yake la ta tuni ba alaikum alayhi babu wani abu shike nan A wuce a cikin to manzo Allah yi sallama shi ne gaba da annabi yusuf akan wannan wato yafiyar malam yace wa qudwatun fi kasratil istighfari wat tauba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne ya ba kai koyi da shi ya wajen yawan istighfari istighfari shine fadin astaghfirullah rufa ubangiji subhanahu wataala ya yafe mu wat tauba tuba mutum yayi abu yayi laifi ya dawo ya fasa ya wato wannan abin ya zama ya goge to um, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen istighfari a gaba gaba yake wanda yake cewa to manzala sai sai wasallam laifi yake yi kamar yadda yanda yanda malami yake fara akwai hasanatul abrar sayyatul muqarrab akwai abin da kai in kai daraja ce da matsayi ka samu amma su annabawa da wanda suke can kololuwa suka yi wannan abin su kuma sayyi'a ne wani fa laifi suke. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan me yake yin istighfari yace innahu la yughadu ala qalbi ana ga zaune ana abin nan sai ji zuciyarsa wani abu ya ratsa wanda ba ambatan Allah ba ɗan kaɗan sai dawo wannan abun shi ne ke cewa salili sai yi istighfari sai yi istighfari saba'in amma ta ga kai a matsayinka raguwar gaba gari ga waye innan lari na taƙau kake ciki ko wanda suka zamanta suna taƙawa idan masahun ta'ifun mina shaibani tazakkaru fa idza hum musir kai ne daraja ne man fa har kana ma da takawa shedan yazo ya dauke ka kaje kai wani shekwan tazakkaru sai ka tuna fa idza hum musir shi yasa ya ga wa hanzala yake sa'atan fa sa'a amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ba ta sauka daga wannan kallon wato kallon wato shuhudin hadara cewa kullun yana tare da ubangiji abinda zai faɗa wanda ubangiji ya yarda da shi amma kai ba kana yin sallah wani lokaci in ke zamanto Allah ya sa da saba'in cikin ɗari sittin cikin ɗari ka halarta ko kuma an idan da sallah ka tuna ma mai liman ya karanta wani ko ba ga wani mai liman ya karanta ma za ga wani abun ya yi ƙoƙari amma da yawa waɗansu ka zo ka ci musu wai mai neman ya karanta ne wani ba ma da shi ya kai ba shi dai kawai akan allah akbar ya san ya yi sallah amma me ya fi bai sani amma shi zuciyar tana tare da Allah subhanahu ala daga farko zuwa ƙarshe wannan shine hasanatul abrar sayyatul muqarrabin ko to manzo Allah kage ya nuna maka kololuwar cewa zuciyar ma ba ta motsi daga kallon ubangiji subhanahu wataala da abinda ubangiji yake so subhanahu wataala da kuma neman yardar ubangiji a duk motsin da zai yi eh ko ba kamar sa kake ba sa'atan ta sa'an sa'atan fasaha to manzo Allah sai suna inda ya nuna maka wannan kololuwar ya kamata kai kuma ka rawanto akalla a darajar da ya kamata idan ka koma sai zaman to kai kamar yadda misali na bada wancan misalin a can baya idan mutum yana da farar riga dauɗa ta fi kamuwa na da farar riga kalkalkal to da dauɗa ta zo za a iya gani a ka da sauki amma sai zaman to rigar ka baka kirin ko kuma ruwan ƙasa dama ba za a iya gane ka gan ka zo dauɗa ma sai zaman to da ai dukun dukun ba a gane ba shi yasa ma wani yana da dabara ba shi da kaya da sai sai kaya masu boye dauɗa ko sai ta yawon ka da daular ta kawai a jikinsa ba ba za a gane ba za a gane wannan daular to amma idan ya zama mutum yana tunanci a kayansa kal suke manufa ba shi da wani sofanin wani abu da ta zo zai iya gane ta zo ai na ba da misalin musayyar. musayyib kina na ba da sa sayyidun musayyib kaga da yake farar riga ce da shi tabi'i ne kusacin ga Allah ya kai tunda mutumin da ya shiga kasuwa sai a tuna Allah sai ga ana ta kabbara Allahu Allah ana tuna Allah saboda ganin sa yake cewa wata ran sai yi wa mutum ayyartu rajulan bil faqri saboda yana da kuɗi, yana da wadata yake kawai sai yi wa wani gori da talauci ka ba ka da kaza kawai yi wannan gona sai abin ya tsaya mar ya yi istighfari ya tuba ɗin ya ce amma na sun za a kama ni saboda kusacinsa ya Allah ba irin kusacin ragowar mutane ne yaje bayan shekara arba'in sai Allah ya jarrabe ni da abin da na yi mar da shi sai zamanto sai na fada cikin bashi da talauci to kaga in kai da misali kai da ni da yayi wannan so da kila abin da kai ma jiya baka hada shi da na yau kai kawai kana tunanin kayi tuntube kayi ji ciwo ko ka kare ba ka hada shi da wani abu da kai na laifi amma su suka iya gano su a ah, ta wannan abu kaza ne shi yasa ɗaya daga cikin su yake cewa idan ne wa Allah ba daidai ba dabba ta ma da nake hawa na kan gane kan canza mu to yanzu kai motar ka ta lalace kai wallahi motar ji ta ka kai karfe ba shi da tabbas shikenan kai ka wuce sai da biyar ka ba kuma wata kila karfin bane wani abu kai wani abu kai sai zaman cewa ah, ba haka ba ne, sai kana tunanin ba komai bane to wannan shine abin da manzo Allah sai tun da manzo yana tuna can kololuwa kai kuma ya kamata ka rinka tuna waɗannan abubuwan da wanda ka tuna da wanda baka tuna ba ka yawaita istighfari to shine ma ne yake ba mu misalin ana yake ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala bu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi na rinka muku da Allah inni haƙiƙa ni la Allah ina ni ina yin istighfari ga Allah wa atubu ilayhi ina ni ina koma zuwa gare shi wannan tuba zuwa gare shi fil yawmi ayini akthar min 70 marra fiye da 70 wannan hadisin ne wanda ingantacce shi mai cikin sa suka kirga 100 a zama ɗaya kuma manzon Allah ya to kaga akthar min 70 in aka ce saba'in ba ana nufin saba'in ba ne a larabci saboda kamar yadda malamai suke bayani idan balarabe yana son ya ce maka abu yana ana yi da yawa sai ce maka bakwai ko ce maka saba'in ko ce maka ɗari bakwai shi yasa cikin wancan hadisin yake ce maka ce maka za a ninka maka goma ila saba'in mi'a ila abatin kafira in tastaghfir lahu to nawa ba na nufin saba'in ba fa ana nufin ka yi iyayenka saboda saba'in kamar ana nuna yawan wannan abu malaman ta suke faɗa saboda balarabe yana son cewa ka yi iyayenka sai je maka saba'in sai je maka saba'in saboda haka da eh, da yake fiye da saba'in ana nufin manzan Allah yana yi yana yi yana yi tun daga wani hadisin ya zo a zama ɗaya suna iya kirga ya yi ɗari gaga manufa yana yi ya maimaita ya yi ya maimaita da ni da kai zai ga cewa da kila da ne ake cewa misali a yi istighfari kafa goma bayan sallah in ba ka yawanci mutane sun manta uku din nan shine wani lokaci ake dan yi iya abin da yake yi kenan yana ganin iya zai da yawa Allah uku wa astaghfirullah astaghfirullah kuma yawanci ma ana faɗa an saba bai halarto cewa ko nayi ba daidai ba ko nayi wani abu a ciki zai zamanto mutum to mutum ya zamanto istighfari ya zamanto ɗaya daga cikin wato abin da zai ga Allah subhanahu wataala ya yi abubuwa da yawa a gare ka kana iya tafiya ibada za ka ji ka iya wuce da yawan istighfari shi yasa Amin bin Amin ku lokacin da ake tambayar sa ake cewa me ya kamata mutum yayi idan watan azumi ya gabato kafin ya gaba kafin azumi ya shigo sai ce yawaita istighfari domin istighfari kamar an sassauke maka nauyi ne saboda zunubi nauyi ne zai hana ka tafiya da sauri to istighfari kuma zai zubar da wannan abin sai ka ji ka cewa ka zabura kawai kana iya tafiya za ka iya zuwa inda ya kamata ka je amma in zunubin ya nauyi sai ka gaba za ka iya zuwa saboda haka mutum ya koya wa kansa yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ya zama to yawaita kafaratul majlis da yawa muka tashi ba ma yi ko ni da Allah kafaratul majlis subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik yawa an tashi an gama hira to shikenan a bar kawai to shikenan bari mu ware shikenan an ware an tafi ba kafar kuma Allah sallallahu alaihi wasallam baya manta da wannan amma bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara na ba daidai ba amma dai dan ya zama to tarbiyya zuwa gare mu to abun koyi ne shi akan wannan huwa kullu watun ibada sannan malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne shi a wajen ibada kana son ka kalli ibada ibada ka yi yanda ibadar yanda ibada yanda take to ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana Aisha radiyallahu anha ana Aisha radiyallahu anha karbo daga nana Aisha radiyallahu anha anna nabiy Allah sallallahu alaihi wa sallam sha annaban Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yaqumu min al-layl ya kasance yana tsayuwan dare hatta ta tafattara qadamahu har sai kafafuwansa sun tsatsaye manufa ta tashakkaku manufa sun tsatsaye sun tsatsaye fakalat aisha ina na aisha Allah ya kare yadda a gare ta tace lima ta sau hada ya rasulullah ni ta suke yin haka ne ya rasulullah manufa ta hanyar tausayi tana jin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake yi وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أنا لن الله يأتي وك أبن in akwai shi, wa أقويش وما تأخر abin da zai zo inda za ka aikata an yafe maka. an yafe maka wannan ba ka da wannan kala sai yake cewa da ita afala kono afala uhibbu an akona abdan shakura shin bana so in zamanto bawan Allah mai godiya ba saboda alamar godiya shine yawaita ibada wani baka kamar tukuicin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya maka shine ka yawaita ibada in Allah ya maka tukwici da imani shine ka yawaita ibada yasa Allah ya gaya wa yake cewa na cikin alkurani iya malo ala dawuda shukra ya malo ala dawuda shukra ya ku ɗan gidan annabi dawud manufa zuriyar annabi dawud ya malo ku yi yawaita ayyukan alkhairi shukran dan ku nuna godiyar da Allah subhanahu wataala ya zabe ku ya ba ku annabta ya ɗauka ku ya ba ku daraja saboda haka Allah ya baka musulunci ka yawaita ibada in Allah ya baka ilimi ƙara ilimi to ƙara ibada in Allah subhanahu wata'ala ya baka wata ni'ima ka ƙara ibada shine alamar yaba kyauta ko tukuici da za ka yi kenan shi ne yawaita ibada da za ka yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake gaya mana kenan tunda Allah ya yafe min ba ni da komai to me kuma ya kamata in yi shi kenan sai koma in bacci a ni kuma nuna mana cewa na gode na gode na yaba wannan abu shine sai ya zamanto yawaita ibada saboda haka koyaushe idan Allah ya kara maka ni'ima Allah ya kara maka waɗansu kuɗaɗe kai kuma kara na firgo. Allah subhanahu wataala ya baka ya zamanto misali kana gauro sai kai aure kamar yadda ladan yi aure yanzu sai ku yi kiyamun laili inda yana bacci ɗin farkon dare sai ku yi kiyamun laili ko raka biyu ne raka biyu shi misali raka uku hutun in Allah ya ba shi ƴaƴa sai zama to raka wayan sai su koma biyar sani ko in Allah ya ƙara ƙaro mar ɗa namiji au yi zangiji kuma Allah ya mar duk ranar wa'ina san to sai zama to sai ƙara bakwai gani haka yake shine mutum mutum ya san yana yin gaba amma in zama to Allah na ƙara maka ni'imarka kai kuma kana tsaya inda kake ba kai kanka ba kai yi sai yi sai ba godiya kawai godiya dama da abu uku ake ko da mutum ya yi da bakinsa da godiya Allah sannan kuma a gani a jikinsa ko sannan lamirin sai rinka tuna cewa kai Allah ya yi min Allah ya yi min Allah ya yi mun wannan shine mutum ya zamanto to to waɗannan abubuwan ne maza Allah ya suna yin gaɗe daga ciki to wani lokaci na kan zauna sai ka zauna ka yi tunani ka ga cewa wace irin wani irin tsayuwa za ka yi har ƙafar ka ta yi, faso ta tsage Allah ku tuna sosai da wani abu ne da mutum zai tuna ya ga cewa wani irin tsayuwa wani irin tsayuwa manzon Allah yake har ya zama tun ƙafa da tsage sai ka san ba za ka yi wani ba ko sana'ar ka sana'ar tsayawa ne ka tuna ba ka iya tsaya wanda har To amma shi manzan Allah yana yi manufa idan ya tsaya nan fa baya motsa kafar domin alamar ma'anar kenan a gane kafar ma ba motsa ba inda ya tsaya cik shi yasa da yawa daga cikin irin su urwa irin su ayin ana hakaito sallar su waɗansu ma daga makotan sai su ringa cikin da daddare sun ga sun tashi a irin saman suna da kamar yanayin da suke cewa penthouse yanzu din nan wani yana hangwaye da bishiya ce saboda ko motsi ba sai ga wani lokaci suna yin sallar har dabbo abin nan tsuntsaye su hau kansu ba su motsa ba saboda ba sa motsa gaban ubangiji suna jin nauyin ubangiji a kan wani to irin wannan ne ka ɗau wannan auren kafar ka za ta iya tsagiya amma ka ɗan motsa ka ɗan kaza ka ɗan canza balance ka yi waye ka yi shi kafar ka za ta motsa an fahimta amma dai mutum abu ne da mutum zai yi tunani ya ga cewa wannan tsayuwar tsayuwar haka sallallahu alaihi wa sallam sannan an karbo daga an abi an ubayd ibn umayr radiyallahu anhu annahu qala li aisha ubayd ibn umayr yake tambayar nana aisha radiyallahu anha qala li aisha ya ce nana aisha radiyallahu anha akhbirina bi ajabi shay'in ba mu labarin abin da yafi ban mamaki ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda kika gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in wani wani abu ne ya fi baki mamaki da manzon Allah ki gaya mana shi fa sakata sai ta yi shuru wa ta'ala kun makalar sai take cewa sai ta ce lamma kana lailatun milan al-layali wani wani abin a wani dare daga cikin darare cikin dare daga cikin darare qala sai ce da ni Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Aisha ya Aisha ya ki aisha zarini ata'abbadu lailatin rabbi ne, nesa da ni wani ba aleni in je bauta wa ubangiji bauta wa ubangiji qultu ita kuma na aisha radiyallahu anha take cewa wallahi inni la uhibbu qurbaka ni ko ina sha'awar in zama gani dab da kai ina kusa da kai ya rasulullahi wa uhibbu ma sarraka kuma ina son abin da zai faranta maka kaga abubuwa guda biyu kenan ina so ni zama kuna kusa da kai sannan kuma kai ka in tsare ka ka bauta ubangiji ka kuma ina son abin da zai faranta maka rai qalat saboda haka wani za ta zaba sai ta zaba abin da zai fi faranta maka qalat take ji amun fa sai ta kyale shi kama sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tashi fasa tahara ya yi tsarki sun makama ya salli ya tsaya yana ta sallah yana ta sallah a na isha aisha wa ana tana ba da labarin manzo Allah ta yi wasallam falon ya zali yabki bai gushe ba manzo Allah yana kuka yana kuka yana kuka hatta balla hijira har sai da ya jika wato jikinsa wato abin da tsinsa har ya bawanto ya hawayen ya jika shi ya zo kan abin da tsinsa qalat thumma baka sai ya ƙara yin kuka falam yazal yabki bai gushi ba yana ta yin kuka hatta balla da fiye har sai da gemun sai jike jagab qalat thumma baka ce, sannan kuma ya ƙara yin wani kukan ya ƙara yin kukan falam yazal yabki bai gushe ba yana ta kuka yana ta kuka hatta balla al-arda har sai da hawayen sai ya jika kasa inda yake ce sallallahu alaihi wa wasallam fa jaa bilal lokacin sallah sai ya zo sai bilal radiyallahu anhu ya zo yu'addinuhu bis salat yana neman izinin su dama idan bilal yi kiran sallah zai zo ce ya marya rasulullah shi yasa tsakanin kiran sallar bilal da tada sallah manzo Allah sai sallar yake yin wannan sunnar shine zai kishin gida mala yana kishin gida wanda ɗaya daga cikin sunnoni ne dan kar mutum ya je wadansu kasashen zai ga cewa waɗannan indiya da waye ko da suna cikin masallaci daga cewa idan aka yi kiran sallar asuba suka yi raka'atayil fajiri. sai ga cewa sun koma sun ɗan kishin gida sannan kuma sai su dawo wannan suna yin zalar sa islam yana yi to idan dama yi wannan to sai bilal ya zo ya nemi izinin ya rasulallah lokacin sallah ya yi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bilal falam yayin da bilal radiyallahu ta'ala ne ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabki yana kuka qala ya ya rasulullahi lima tabki ya ya rasulullahi me kake kuka fakar gafara Allah laka ma ba ta ta'akhkhara abu guda ɗaya ne Allah ya gafarta maka abinda ya gabata in akwai shi abinda zai zo in za ka yi shi in a ce zai faru ma Allah ya riga ya gafarta maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi afala akunu abdan shakura shin bana zaman tubawa mai gode wa Allah subhanahu wata'ala ba laqad nazalat alayya laylata ayatun wata aya Allah ya saukar min da ita wailun liman qara'a wailun bari azaba tabbata ga wanda ya karanta ta walam ya tafakkar biya bai zauna yayi ya yi tunani a kanta ba wace aya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari da ayatin li ulil albab har zuwa karshen suratu ali imran shi yake al ayata kullaha dukkan waɗannan ayoyi hakika cikin halittar samai da ƙasa da sassaɓawa dare da yini akwai ayoyi wanda zai sa tuntuni ga waɗanda suke da hankali allazi na yadkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wanda suke ambatan Allah a tsaye suke ambatan Allah a zaune suke ambatan Allah a shingide wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna kuma yin tunani akan halittar sammai da ƙasa bayan sun yi tunani sun yi tunani sun yi tunani sai ce rabbana ma khalaqta hadha batilan hakika Allah baka halicci wannan abin da wannan yanayin ba wato dan wargi subhanak sarki ya tabbata ka wannan wannan na ɗaya daga cikin ayoyi Allah sai sama ya ce wato wailun liman qara'a bone ta tabbata ga wanda ya karanta ta wala mai tafakkar fiha bai tunani a ciki ba saboda haka tunani a sararin samaniya yaya suke wannan abin yana daga cikin abubuwa da yake ƙara imani kuma yana daga cikin abubuwa da Allah yake son mumini ya karanta eh, mumini ya zama ya duba to amma yanzu mu musulmi mu ne muka fi kowa jahiltar abin da yake sama an bayyana abin da nake faɗa mu ne muka fi kowa jahiltar me sama take ciki daga wani lokaci idan muka fita da yaro da asuba na nuna mana ce waɗannan taurarin da kake gani ga sunan jeri uku ɗin nan to su ne da su da ake gane gabas yamma kudu da arewa matafiya suka zo za su gane ko da abin da suka tashi nawa ne suka zama nan taurarin Dini tauraron da ake cewa da ake cewa misali idan kaga wata idan kaga zara za ka ga wata yawancin mutane yi masu yawa daga cikin wanda suka halarta ɗin ba san zaren ba saboda ba a kallon sama ba a kallon sama ko kuma a sama ne za ka ga wato gwanintar ikon Allah kuma a nan ne za ka rena kanka haka batu ne zai zai gaya maka za ka karanta geography zai gaya maka ya ce rana banda waɗannan wato wato eh, sabon planet sun da waɗannan abubuwan da satin su venus su waɗannan abubuwan a ce maka rana ta ninka duniyar da kake ciki so miliyan ɗari wani da za a ɗauke mu duniyar gaba ɗaya mu a samu a samu a samu ba wai so goma ba ba so dubu ɗaya ba so miliyan ɗari za mu shige cikin rana kawar wannan girman ga cewa shi kai ba komai bane saboda a cikin duniya ma kai ba komai bane asalin. Ah, mutane miliyan nan ake magana wanda ba mu cike ko da ɗaya bisa ukun duniya ba ai inda muke zaune gaba ɗaya mutane suke zaune ai bai kai ɗaya bisa biyar ɗin cikin duniya ba ba zai kai ba saboda ruwa ya fi yawa a duniya ko ruwa bi ƙasa yawa a duniya a ƙasa kuma ba ko ina muke ba ko a cikin gidan ku ai ba ko ina kuke ba ko kuwa cikin gidan kuma akwai fili da waɗansu abubuwan saboda haka kaga kai kuma ana maganar yanzu mun fi a duniya na mun fi biliyan biyar mun fi biliyan biyar a duniyar nan to a biliyan biyar ɗin nan fa mu kenan a mutane ba mutane kenan a ciki to idan aka bu aka tara biliyan biyar ɗin nan a waje ɗaya na za a ganka ko taro za a yi aka ce duk mutanen kano su mutu kai kafin a ganka يا ما بقى كان كمان أما إجابة من أجل ذي تنصبوا لها تكيبا كومي بني نن ذاك جاء بين إزمان ودعال يجي على خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس تنبا كومي بني بشرميني با كومي أتعالى ليش نن ذاك جاء حلتر الله kuma idan kana karanta waɗanda suke kasan ilimin sama wanda suke geography da waɗansu abubuwan in suna baka labarin sai ya jiya an yi wani abu ma sai ka ji kamar ba za ka to kuma wannan ne za ka ƙara imani da Allah subhanahu ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ba mutum aljanna da wato mafi talaucin aljanna a bashi irin wannan a ninka mar kamar duniya guda goma wani zai rinka tunanin kai to ya za a samu duniya goma wanda ana magana ana yi maka magana kai in aka ɗauki duniyar ka aka sa miliyan ɗari ta shiga cikin wuta cikin cikin rana to rana ko akwai inda ita ma aka ɗauke ta aka sa ta za a samu fiye da miliyan 100 za ta shiga kafin ka zo kuma maganar galaxy kafin ka zo ka maganar kuma duk gaba ɗaya wai duniyar nan tamu da ake magana ana maganar kamar ka iya cewa kwanso-kwanso ne daban-daban to wannan kwanson da muke ciki guda ɗaya mun fi biliyoyi irinmu duniyar kwanso ɗaya kenan to kwanson mu kuma kafin ka shiga cikin wato milky way cikin wato a galaxy da milky way din kuma milky way din irin kwanso kwanso kwanso na masu biliyoyin biliyoyi ne su ma a cikin milky way mutum bai san wannan bai rayu san girman Allah kuma yawanci na kan cewa mutum ma da yana shakkar Allah ya je tambaye ya je karanta ya ga cewa waɗanda suke suka yi binciken waɗansu sura ne za su gaya maka cewa eh wannan abin haka ne abin ya ɗaure maka kai ya baka mamaki to manzala yana cewa idan ka karanta ba kai tunani ba inna fi khalqis samawati ana maganar halittar samai ne ashe kenan ga dole a matsayin ka ne kana son imani ya zama duka san abin da yake cikin sama jujjuyawar dare da yini ba mu san me ya dare yake da yini suke jujjuya ba mu san ya abubuwan suke ba amma da abubuwan ma sai ga abin mamaki shi yasa wadansu abubuwan za ga wani za a ce mar ai an yi husubi an yi husubi sai zai rinka ce maka ga ai waɗannan suna tunanin shi tunaninsa a kusufi da kusufi ko manzala sai sallam ya gaya mana ayatun ayatun min ayatun rahman ko ko ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ko ko sai fara yi ma tunanin ya ce kai sun damu kansu wannan ba abin is normal ba is natural kaza eh natural ne ai ba wanda yake inkarin har a lokacin manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda yake inkarin cewa wannan abin natural amma abu wanda yake natural wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake sai a asan zai zai faru idan zai faru din ubangiji yana nuna maka cewa ka tsorata a sai aka ce maka ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafathati fil uqad baka san dare zai zo wa ko ka taba waye gari kana samun tuyo ne ba lalle dare ya zo kila ne zai abin mamaki ne ai san aya ce daga cikin aya amma ubangiji ya ce ka nemi tsari da abin da zai zo to kamar haka kusufi an san lissafin malamin musulunci suka fara lissafin suka ce ga abin da yake faruwa sannan sai a samu sai yi kusufi na rana ko kusufin wata duk an sani amma kuma aya ce daga cikin ayan Allah kamar yadda in dare zai zo ka nemi wannan tsari ko da haka idan mutum bai sani wani sai zo jiya kwakwam sai ya zama eh, sai na da wani kuma za a iya ce maka da cutar kaza cutar kaza cutar kaza a rinka yi maka ma izgilanci ina ga wani a bature bature wanda ya shekara talatin da biyar wato kamar psychiatric ne an ba ciwon kwakwalwa yake yake yake warkarwa sun duba sunan sa zai iya karanta ba lallai ya karanta sunan ba saboda sunan yana da wahala sai ya daga baya bayan shekara talatin da ya gano cewa da yawa daga cikin cututtukan da ake magana ake cewa misali a yi ta bada magani da waɗansu abubuwan demon wani ba shi ɗanu ne da sai suke yi inda ce musulmi ne zai zashi ya yi dama matsalar su kenan sai zai ta yadda da abubuwan da babu sunanta um, ko rage yanzu sunanta um, kuma babba ne a cikin manya-manyan abubuwan suna ne wahalar kada ne da shi don kowane ne iya zuwa shi ma ya duba daga yadda ya yi wannan bayanin da yawon sunansa dakta mazinki mazinki mana yau halakar bature ne kuma na ingila ne kaɗa ɗan amerika ne ba wai abin nan bane abin da nake faɗa shine idan mutum ya jahilci abubuwa sai ya sai a gaya mar jahilci sai ya yarda da jahilci amma wannan ya zo ya tabbatar na ga yi an hirarraki dewa da shi waɗansu a podcast waɗansu a waye yana ƙoƙarin ya tabbatar da wannan kuma ba jahili ba ne dakta ne a wannan ɓangaren a psychiatric ɗin ba wai wani ba ne irin gama gari ko yi ba wai karanta a a sai da ya karanta shi shekara talatin da wani abu yana practice sannan ya gano wannan abubuwa ya gano wannan abubuwa amma za ka musulmi zai ce maka yi shirme ne kaza da kaza da kaza da waɗansu abubuwa makamancin haka abin da nake faɗa a nan shine akwai buƙatar lallai mu rinƙa duba abin da yake cikin sama wai suna cewa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya yabi raƙumi ko sai kuma ya kushe jaki ko kamar himari ya hamilu asfara ubangiji subhanahu wata'ala yake afala yanzu ruwa ilal ibili kai fa misalin sai suka ce raƙumi idan zai tafiya yana hango gaba ya kalla ya ɗaga kansa ya kalli da waɗannan abubuwan da ba sai sun fi da kansa yanci yawanci mutane za ka cewa kansa sun fi yake saboda babu ilimin ba karanta ba ɗaga sun kalla ba za mutane ba san sama ba ba san ƙasa ba kullum tunanin soyi inda suke zama su yi hirar da nan wajen ne kansu na sun fi ba san komai ba ba karanta komai ba ya kamata mumini ya zamanto duk ilimi da zai ji in dai ilimi ne in dai ilimi ne ya zamanto kanka ya tsaga tana kokarin ka jume a cikin wani abin ka amfana ka amfana yasa imamu tsabari imamu tsabari mai wannan tafsirin da tarihin da waɗannan abubuwan yana rashin lafiyar mutuwarsa yana rashin lafiyar mutuwarsa sai ɗaya daga cikin ɗalibansa sai faɗi waɗansu kasidu irin na nuna alhini ga shi yau za mu rasa malam to lokacin shi kuma irin magagin mutuwar na ɗan ɗaukansa sai ɗan sake shi sai ji sai ce mai me kace din nan Allah sai yake ji akrama kalla kana cikin wannan yanci ko muka an tawada da alƙalami rubuta gana mutu ya zaman to na san wannan abun ba kan cewa mutu na jahilce shi ku dauko mar aka dauko mar ya rubuta kuma sannan bayan ya mutu kama in kana kokarin yara an ta ta yi karatu na ta haba kuɗi akrama kallah kuɗi ai yanzu arka kuɗi ne kawai kuɗi kuɗi me za su yi mata mutum sai ya samu ɗin kuma cikin wahala shi yasa har a kuɗin ma idan ka tafi umra ko wajen abubuwa za ga cewa masu kuɗin mu sun fi kowa shan wahala ne ga mai kuɗi ne amma wahalalle ne za ga cewa wanda bai kai shi kuɗi ba amma yanda masha Allah tabarakallah tas nutse a hankalce da komai da komai amma shi da kuɗin amma bai huta ba kuma yana shekara saba'in ba har yanzu bai fara hutawa. zai tafi kasuwa da shi za a yi kaza da shi za a yi lissafi da shi hankalinsa a tashi kuma yana da wajen biliyan goma ko ishirin yana ajiye da shi a cikin to me za ka yi da wannan kuɗin in ka samu biliyan ɗaya ba zai cinye ba kafin ya mutu ba zai iya ci biliyan ɗaya ba za ta cinye ba ko ga ɗan shekara arba'in ne in dai ci zai ba wai almubazarin ba za ta cinye ba kai kai suka cinye abincin miliyan ɗaya a wata ke kai da yar matarka da waye ka ci mil wallahi ba za ka iya ba ka sai naman da kake so ka sai kifin da kake so baka cinye miliyan ɗaya abinci dai baka ba ka cinye ba to baka ha nawa ne shinkafa buhu ɗaya ba ta isa ba a tumi a ciki wani wani gaskiya ka faɗa cin su gaskiya za ka cewa abinci da waɗannan abubuwan ba lalle ka cinye ɗari uku ɗari huɗu ba ka ci mai kyau ka yi waye ɗin ba ka cinye ɗari uku ɗari huɗu ba abinci dai to ba kuma ka zuba mai na ɗari biyar ba sai dai waɗansu garuruwan ba ka tafi amma ka yawo a cikin garin nan ba ka cinye ba ka iya zuba mai a mota ka ƙona mai na dubu ɗari biyu ba ba haka wani a ce ba haka wani ba mai na ɗari biyu ka yi kanan ka taka kana ba ta ƙugi da waɗannan abubuwa ban <laughs> ba ne kare ka kana magana ɗari shida ne ba su abubuwa riga sai dai ka ce za ka zo kai ta sayan waɗannan rigunan wanda idan kai ma ka sa su kasan nauyi ne da su don riga ma riguna masu tsada yau ana sarsawa ne da su ala tsari da nauyi ne da su da kake jin su ne shi yasa ana zuwa gida farko abin da ake ta yi tuɓe sake saboda haka mutum ya zaman ya yi waɗannan abubuwan ya kalli abin da ya kamata wa fi shahri ramadan malam yake cewa a cikin watan ramadan kana hadiyu lil iksari min anwa'i ibadat manzo Allah sallallahu yana yawaita yana yana yawaita nau'i nau'i na ibada ba ibada iri ɗaya ba nau'i nau'i yake yi abin nan eh, yaftur fihi min as-sadaqa yana yawan sadaka sallallahu alaihi wasallam wal ihsan da kyautatawa kyautayi tilawatul qur'an yana yawan karatun alqur'ani was salati yawan sallah was zikri yana yawan ambatan Allah wal i'tikaf yana yawan i'tikafi wannan shi ne zai taimaka maka yau kayi wannan gobe kayi kana yin da yawa daban-daban nan kayi ka dan huta ka canza kai wannan wa fit tatawwu'i a wajen tatawwu'i kuma fa abin da yake ba na wajibi ba kana yasumu kar sallallahu alaihi wasallam yasumu manzo Allah sai idan ya fara yin azumi ya fara yin azumi ya kala har sai an ce kai la yusiru manzo Allah in ya fara azumi baya daina wa yufsir wani lokaci kuma yakan daina azumin gaba daya ya yuqal har sai an rinka cewa la yusiru kai manzo Allah ne baya azumi ba ruwansa da azumin nafila kullum abin nan dinsa dalilin wannan shine dan ka samu nishadi a cikin ibada shi yasa waɗansu za ga cewa masu ibada ne sun zo sun suke kullum abu guda daya shi nan je kenan ka dawo ka tara da shi gobe kai jibi kai abu iri dai iri daya kosawa yake janyo ya za wani hadisin ya zo inna li kulli shay'in shira wa li kulli shira fatra wani lokaci za ka samu abun kaji ci a abun nan ba ka ganin wani lokaci a abinci sai ka ji kawai kana son wani abinci kala kala ka ci ka ci ka ci sai ka ji ka daina su yana tunani lokacin muna muna lokacin ko ni biskit mai iyali ake ce masa da yi ziyara ko inda yake sai mun je mun nemo shi mun je mun ci da ya ya fita daga ranka ga jiya an kawo maka an ma cika a wala ba na shawar za ka koma kuma na sko biskit ko na sko kuma su masu suke su waɗannan yayin na sai gaba akwai wanda ko na ga gyaɗa zai yi shiri duk inda yake sai a nemo ta sai kuma abin sai ya zo ya fita daga ransa haka ibada take idan ka ji cewa azumi azumi azumi ka ji abin ya ɗan fara ja da baya kakkace wallahi ba kai na yi to daga bayan abin sai fice maka daga rai gaba daya sai ka jingine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingine sai ka koma yin waɗansu ibadan har sai abin ya dawo in ya dawo sai ka tsara koma an fahimta wannan ce hikimar da ta waɗansu zai zama jin mutum ya fahimta wa mastakmala siyam shahrin ghaira ramadan ba azba wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azunta gaba ɗaya sai watan azumin ramadan wa ma kana yasumu fi sha'in akthar mimma yasumu fi sha'ban amma kuma ba watan da manzo Allah yake yawan azumi kamar watan sha'ban wa kana yataharra siyama yawm al-ithnain wal khamis ya kasance yana kintata ko karda dan yin azumi ranar litinin da ranar alhamis wa fi qira'atil qur'an a wajen karatun alqur'ani kuma kanat qira'atu tartilan ya kasance yana yin karatu ne sannan a hankali tartil shine kana yi a sannan a hankali ba wai a gurguje ba shi ne ke maka la harzar har shi ne wato mutum ya zamanto yana yin su a jere a jere kamar yadda ake yin waka harzu shi'iri shi waka an zo yin faɗarsa haka ake yin sa wato a jere ake yin sa الحمد لله على ما صاب من الجنة الذي ذكور المادى وشاد الدين بمن تاب الورى وهو المجل والورى إلى وراء محمد منور القلوب هكا أجيرة أجيرة أجيرة حفظ الشعر كينا تباي وقرآني هكا باي وقرآني هكا سننكما ولا عجلة باكما قجاوا يكيو ba gaggawa حفظ da shi ne اجيره yi shi a jere a jere ba yin bal qira'atuhu qira'atul mufassal wato sa karatu ne da kai ka ce karatu ne yana fassara maka ma'anar kana fahimtar ma'anar dalla dalla kana wuce harfan harfan harafi bayan harafi wa kana yaqra'u qira'atahu ayatan ayatan ya kasance aya ne tsaya aya ne tsaya aya ne tsaya wani ba baya takura ayoyi ya dauko alhamdulillahi wa rabbal alamin sannan ya kai amma yana dogon numfashi yana ko abin da bai ba haka manzo Allah ta yi aya aya aya aya wa kana yamuddu inda hurufil mad lokacin da harafin da ake ja yana ja sai muddin rahman kamar yadda na ummu sallama ta faɗa ar-rahman ar wani fa ba kawai zai zama to abu har muddin tabi'i din zaka gani cewa ya ja madda kaga ar-rahman ar-rahim madda ce tabi'iya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga cewa ya muddin rahim yana jan arrahim kamar yadda mana ummu salama ta faɗa wa kana yasta'idu billahi minash shaitanir rajim yana neman tsarin Allah daga shaitan abin jefewa fi awwal qira'ati duk yayin da zai fara karatu zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa yaqulu yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa rubbama kana yaqulu wani lokaci kuma ba ta yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ta yake allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ina neman tsari gare ka da kai ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah daga shedan abin wa min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi nafs hamd shine wato zai to wani lokaci sai suka ce jununi wani fa yanda zai sa maka rudani da hayani a cikin kwalwarka ya to mutum ya samu wato kamar wani abu na wa nafsihi da busarsa busarsa shine waswasi da zai zai ya sa maka da waɗansu abuwa wa nafsihi waɗansu bambanta suka ce nafsi da nafsi suka ce ta'kid ne waɗansu kuma suka ce a nafas shine abin da zai janyo har ya zamanto mutum ya fita bai san abin da yake ba wannan kuma zai zamanto wani abu ne da zai janyo mar da wasu wazi a cikin zuciyarsa wa kana lahu ya yaqra'uhu wa la yakhillu bihi manzo Allah sallallahu alaihi yana da abin da yake karantawa kullum wala ya yakhillu kuma baya dinawa bali kai a karatun Qur'ani nawa kake karantawa kullum an bai ga izbi ne. ya zama to kana da wannan ba za ka fasa ba manzo Allah yana da wannan tsarin yana da wannan tsarin a ciki wa kana yaqra'u al a ƙa'imar manzo Allah sallallahu alaihi sallam in yana tsaye yana iya karatun Alƙur'ani ba wa wani lokaci yana zaune yakan yi karatun al-qur'ani wa muttaji'an in yana kishin gida ma, yana karatun al-qur'ani wa mutawaddi'an yana da alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya karanta alqur'ani wa muhdisan in ya zama ba shi da alwala ba wai ba shi da yana janaba ba muhdisan manufa ba shi da alwala wanda Allah sallallahu alaihi yana karanta alqur'ani wa lam yakun yamna'uhu min qira'atihi ba abin da yake hana manzon Allah ya karanta alqur'ani illa janaba sai idan ya zama to akwai janaba a jikinsa za mu tsaya anan ba mu tashi wa huwa qudwatun fi dhikrillahi azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfana da mu da abin da muka ji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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته